assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na dandalin shayirai shirin dandalin shayirai shiri ne wanda ya saba kawo muku masu baiwa ta rubutu da kuma rairayaban annabi sallallahu alaihi wasallam kama daga maza har mata wanda cikin wannan makon ma cikin yardar ubangiji mun yi muku babban kamu wanda za ku ji wane ne a cikin wannan shiri wanda za mu tattauna tare da shi to kamar dai da al'adar cewa take a sayidi za a yi sallama da masu kallon mu sannan kuma a faɗa mana cikakken suna tare da takaitaccen tarihi to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallo da sauraron mu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidi muhammadin wa alihi taslim ni dai sunana hassan mai yabo unguwa uku ina zaune a karamar hukumar taroni a unguwar unguwa uku wato bayan masallacin juma'a na filin kasho wato babban masallacin juma'a kenan so a ah, saidi duba da cewar ah, daga jin sunan nan akwai ah, hassan mai yabo to ko za a gaya mana yadda aka samu wannan shi suna to alhamdulillah na samu wannan sunan hassan mai yabo ne a cikin yabon fiyayyen halitta a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. na dade ina cikin harkar yabon nan to ba a fara kira da hassan mai yabo ba mm. sai da allah ya sa na yi wata kasida mai suna mai yabo wani kasidar ta ya samu ne daga tashe da ake yi na yara wanda ake yi shekara shekara cikin watan molidi ake yin ta to wannan kasidar ana cewa amshin kasidar ana cewa alhaji ya na'am hmm. sai kai rawa anan sai naga yara sun ɗauki wannan abun suna ta yi sai nace ce to me zai hana ni kuma in juya ta kuma ibn annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na juya ta nace ce sai a ce mai yabo sai in hmm. ce iya na'am sai a ce sai kai yabo anan to kaji inda mai yabo ta zo daga yin wannan kasidar kuma shikenan sai ta koma Hassan mai yabo amma da malam Hassan ake cewa <laughs> amma da yin wannan kasidar shikenan sai kasida sai ta karbu a gurin jama'a shikenan sai wannan lakabin ya bi ni Hassan mai yabo shine kuma har yanzu yake bi na masha Allah to kaje da yi ya aka ka tsinci kai cikin hidima annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah na tsinci kaina ne a cikin yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a makarantun islamiya na'am na tashi a cikin gari wato unguwar emin shinkafi wato akwai islamiyyar da na yi ta Buhari daura don wani islamiyyar da ke emin shinkafi ta alkali sani ba yawwa alhamdulillah eh to alhamdulillah tun a wannan lokacin akwai malamanmu wanda suke rera mana kai sidin yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a makaranta muna yi muna dauka muna ji mm-hmm. to daga baya har Allah ya sa muka tashi muna fita wato majalisai na koma muna bin sha'irai mm-hmm. majalisi to mm-hmm. daga nan har Allah ya bamu mu ma ikon mu ma ya sa muka zo muna kirkirar wato ban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun kirkira muka rubuta sai mu kai magabatan mu domin su duba mana su ga me yake faruwa sannan mu ma har muka fara shiga da tuntuni da da ina tunanin lokacin da fara majalisin ma yara ma nake tarawa ni ma sha'iri ne da jarkoki da faranti ake buga mun nake yawan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda bani da kuɗin da zan sai bandiri har ya kasance alhamdulillah muna dan samu na dan sana'o'i mu na yara a lokacin ah, har muka tashi muka tafi wato makwarari gidan malalalla kuma tafi gidan eh, jibiya yawa inda ake sai kananan bandirai haka nan mallaki bandirai haka ana bugawa haka a cikin gida mm. haka sai zo na yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu daura lasfikar gwangwani tun a wannan lokacin mm. irin wannan lasfikar ta gwangwani haka rike ta mm. ka fara yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaji dalilin abin da yasa amma daga islamiyya abin ya faru har kuma Allah ya sa ya kamo har wannan lokaci mm. to duba da cewa tun daga islamiyya malam Hassan abin ya faru mm-hmm. kaga kenan cewar jin hakan ne yasa kaji kai ma a ranka zaka dinga yi to a wancan lokacin rubuta muku ake yi kenan a bayar ko kuma a'a ku ne za ku rubuta ku zo a lokacin gaskiya ba a rubutawa a bayar da tashin bakin ma a lokacin muna yaran ba yana da wahala mm. yau rera mana aiki amma saboda a wani lokacin ka san akwai fita za a rike za a rike abin da ake a lokacin malaman nan mm. saboda dai mutum ya san dare wa ake yi yanzu ake rubuta kasida mm. yanzu a ba mutum ya bana amma da kwakwalwa daukewa take abin da aka kana hawa kuma bari ranar maulidi to za ka maimaita wannan abin za ka yi wannan kasidar za ka rike ne kamar yadda lokacin da na fara rikodin na yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a can baya ba irin na yanzu zamani ba sai ka je ka haddace kasida gaba daya dan ba da mantawa a nan zuro wannan alibaba a nan na fara buga kasida in ka fara kasida to ba a gama sai ka kai ka gama ta <laughs> yawa dole tiriyan tiriyan sai ka gama ta duba da za samu ci gaba yawa za samu ci gaba kana kana baci to a kudin ka gaskiya ne eh, za a dawo bai ne daman agogo ake setawa a lokacin mm. za a seta agogo ne za a ce ga iya kudin ka kana kari to za a kara maka yawa to a <laughs> lokacin da na fara eh, buga kasida a wani lokacin ba zan manta ba a Alibaba studio a mm. nan na fara buga kasida in an sa tun lokacin zare mai cassette in an danna shi to ka za ka fara wata rediyo wacce ake yau ita ce yau eh, eh, yau akwai ta to har aka zo kuma kai kuma irin doban nan mm. ita ma duk akwai a lokacin eh. tunda a lokacin bada bata alima akwai karamar akwai lokaci guda suna yi yau in ka fara tirin tirin to ba tsayawa ba tsaya to baka ai ka lalata abin da kuma kuma wai baya sai ka gama mai amshi zo tsora ba a'a mm. muna tare da ana yi ana amshin na yi kana sokewa za su amsa dole sai kai rahasal a gidanka dole sannan za shigo studio ba kamar yanzu ba kana zuwa ba maki wani baitin ma wurin zaka kirkira gaskiya ne yau to kaji to yadda muka taso har ga ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala san to kusan wata kasida ce zamu iya cewa ita ce wacce ka fara rerawa eh to kasida da na fara rera ta ita ce ita ce manzo dahi mai ceto a kiyama sai yadi ita ce kasida da na fara rerawa to ko masu kallon mu ina jin suna nan suna ta dauku <laughs> suna so su ji wannan kasida taka to ko baiti daya biyu zuwa biyar haka eh. samu to masha Allah mun zo dahe mai ceto akiya yadi mun zo dahe mai ceto akiya masayyadi amshin mun zo dahe mai ceto akiya yadi mun zo dahe mai ceto akiya yadi to bismillah zana fara begenka sayyadi baban fadima na Kadija mai ɗaukaka sayyadi manzan Allah shine mai birni na maka sayyadi manzo lahi manzo to ma sayyadi ya rabbi Allah da dodubin salati sayyadi gum manzo na Muhammad abban fati sayyadi manzan Allah annabi yayi wa fati sayyadi manzo lahi manzo to ma sayyadi Allah salatin in ka sa alayensa na sa matansa Annaba har da sahabansa sahabban manzo muhammadu zan sawo ku abubakar umar usmani na gaishe ku angon faɗi ma'ali ya sannu a gaishe ku di manzo layi mai ceto haƙiya ni dare da rana mai yabo ina yabansa manzan allah Annabu babu kamarsa duk duniyar nan muhammadu ba tamkarsa ahmadi manzo a sai an yo gida na aljanna domin masoyansa an yo gida na wuta a ƙona du makiyansa Allah ka sa muna cikin sa shi mu jajjadi manzo ceto a sai ranar ceto wa zai cece mu manzan Allah Muhammad ke ceton mu Eh, rana ta alkiyama shine ceton mu sayyadi manzo dahi mai ceto a kiyama sayyadi to Allah ya saka da alkhairi lalle wannan ita ce ta farko kuma ita ce an faɗi abin da ake so a faɗa cikin annabi sallallahu alaihi wasallam so malam san duba da cewa shekarun naku yanzu haka duba za a ce Allah shekaru wajen 100 da wani abu ko ana gudanar da wannan haka a haba <laughs> to a wancan lokacin yaya bangaren duba da Imam sallallahu alaihi wasallama yana buƙatar taka da kuma mm. kiyaye harshe mm. yaya ake gabatarwa gurin duba kasida da ake to can baya kenan mm. to alhamdulillah kamar yadda na gaya maka a can baya ba irin wannan zamanin bane yawa tuntuni da na gaya maka in muka yi kasida za mu kai malaman mu wanda suka fara koya mana kasida rerawa muka zo har muna rubuta mu kuma mu zo mu kirkiro kari mu zo mu rubuta mu kai za mu kai musu cikin ladabi da biyayya su duba mana inda gyara sai su gyara mana kuma mu dauki gyaran cikin ladabi da biyayya kamar kuma yadda ake faruwa na gaba ko na bayan abin na gabansa sau da kafa irin biyayya ta addinin musulunci ya ce in ka san na gaban ka san yafi ka yafi ka ya wato wannan ɗabi'a ita ce irin ta da da muke yi hmm. ta masu yaban fiye halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam masha Allah to malam Hassan eh, ban sani ba uh-huh. ko zaka iya kiyaye wani gyara wanda aka yi maka ka ji daɗin sa guri kaza ne kace cewa kaza sai aka ce kace kaza eh. wanda zai zama to hakan yayi tasiri a zuciyarka sakamakon nuna maka wannan kusura yawa eh alhamdulillah akwai gyaran da aka yi mun a cikin wata kasida da nake cewa eh, shayabu mm-hmm. yake cewa Hassan shayabo sai aka ce annabi shine shayabo sallallahu alaihi to shine a kasidar ma da Allah ya sa aka mun wannan gyaran mm. sai na gyara masha Allah to bas suna kira na shayabo jama'a mm. ka gane ko sai nake amsawa mm. sai wani ya mai sai kai shayabo annabi Muhammad ne sallallahu alaihi to shine a wata kasidar shi na kara cewa dan fahimtar da mutane to su daina ce mu eh. kace masu kira na mu shayabo ni ku na ce mun shayabo annabi shine shayabo ni suna na mai yabo to kaji to abin da ya kira wannan gara ga kaji da dan na amsawa na ce shayabo mm, amma da wani hankali da wani hankali ne ce ai annabin ai shine shayabo da kace dan ce to shine na kawo wannan kasida ita ma kasida ce full akan ta mm. dan jama'a su kiyaye saboda har yanzu wayan suna ce mun shayabo din sai ce annabi Muhammadu bazan ce ni ba ana cewa shayabo sun ce annabi muhammadu in kace mai bohin amsa eh har yanzu wanda ba su gane din ba suka ce shayabo sun ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace a ah, ah, sayyidi duba da cewa wannan shekaru da aka dauka ana ta gudanar da wannan lamarin shin ana fita majalisi ne eh ina fita majalisi sosai ma Allah to da wani abun eh, amu ake amfani kamar bangaren da shafi to da can da can da bandiri muke na'am to da Allah ya kawo zamani mm. kuma magana ta gaskiya zamani da ya kawo an samu farraku ne akan su mabiya eh, sha'irai mm. wato yan bandiri ni babban abin da ya yasa na dawo kan piano ni masu bandire suna ban wahala <laughs> yawa saboda in ka zo majalisi ba mamaki sai ka ga gwanin da ya iya bandirin baya gurin sai ga kamar mutum biyu ne an zo ana ta buga buga buga buga gurin ka gaje majalis ya kiyewa ko kuma zaka tafi ka je ka kira wannan ka abin nan ka haɗo kansu hmm. kana haɗo kansu sai su dare amma na san duk jalala ce da ba ka fice ga zaka iya ko ba zaka iya ba na harka yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da da bandire muke yabo kamar da ka sani hmm. kamar da baka daga baya hmm. da bandire muke kamar yace na fara ma da faranti ma da jarka eh, kan da dawo ka da ga amma na zo mun nake so ma jiri ma wajen subhanallah eh. nake abin nan to muka zo muka da da daga baya kuma sai muka samu wata ne ya ce ko ni kaɗai ne zan iya zan iya tafiya ba sai tare da eh, yaran da zai bata mun rai ba ko kuma ya abin ba yau eh zan iya abin nan kuma zan iya sa zan iya sa sanadari hmm. wato dora a life ma eh, kuma zan iya abin nan inda ta kama mamin eh, saboda ga abin nan sai a zo na mu dai sai mun yi ba gaskiya ne to kaji abin da shi <laughs> eh lalle ya kamata wannan sunan da ake fada lalle ya kamata ya tashi gaskiya ne mun yi ya bana to Allah ya saka da alkhairi a ah, sai di malam Hassan Mebo akwai kasidar ka wacce take ah, mai kyan tarbiyya hmm. alhamdulillah a kasidunka mm. shin kana yin kasidu mai maudu'i ne ko kuma kana yin kasidu ne wanda kawai na soyayya ma'ana da abin da ka ji ya zo za ga annabi sallallahu alaihi wasallam na soyayya ka fada ko kuma kana daukan maudu'i ne guda ka mm. yi kasida ka gina shi akan ta eh ina daukan maudu'i guda ne kasida kai sannan kuma shi ma ina yi shi ma kuma shi ma ta ko ina wanda za dauko wani dauko wanda a cikin yabo asa to me ji hankali aka kira wannan kasida Me wakin tarbiya mm. to ina kira ne ga kan adam muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai halayensa mai kyan tarbiyya hmm. akan cikin wato biyayya Mm-hmm. da alzami da shugaban fiye halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. annabi shine dai karshen tarbiya gaskiya to annabi kuma an san shi da tarbiya mm-hmm. to shine nake gaya musu annabi shine mai kyan tarbiya gaskiya Allah ya saka alkai to yana ga masu kallon mu na san yanzu an fara yin haka malam hasan shi ba zai rera mana bane <laughs> to ko da bai tibi zuwa uku sai su samu manzo mai kyawun tarbiya manzo mai kyawun amshin manzo mai kyawun tarbiya manzo mai kyawun tarbiya ni da fari da sunan Allah maɗaukaki zan farawa kai don komai zan yi zan faɗe shi ba na mantawa in sarki mai kyauta kyautukan ka sun wuce kirgewa ka ba wa mutane aljanu da dabba jalla ka iya wanda ya yi rana ya yi wata ya kago ta wurare kai shi ya yi al'arshi da kursi ya yi matakin tsari wanda ya kagi mutum jinsinsa ya sa masa buri dukkanin buri ba a kamar na alkhairi kyakkyawan niya ya rabbi ka ƙara salati ga shugaba na muku tare limamin manzanni ganinsa kowa ke buri kai sa da sahabbansa masu yin biyayya ga haƙuri da ma a halil baiti sharafa hukun wuce kowa kyan tarbiya har ma da tabi'ai ina jinjina a waje ku kai hada da mabiyanku masu tunkuɗe dukkan shirku har ma da shehunai ulama uwa zai kushe ku kai sai dai zindiki ko ko wanda ba shi da tarbiya kunjiya jiya mm, bayan taslimi salati da ne ga ma'aikinmu kai murnar juyowar haihuwar ranar murnar mu mm, mi rungwano gwano mazajen mu har matayen mu domin yin murnar haihuwarsa ƙarshen kyakkyawan tarbiyya. Mu kanawa mu mun marhabin da zuwan babba, mu kanawa mu mun marhabin da zuwan babba, shi yasa duka matanmu har mazan mu duba mu zauna ba. Muna murna da zuwan ɗan amina wanzo mu jittafa. kai sanni da dawowa watan maulidin haifar ɗahe da mariya manzo mai kyawun tarbiya annabi shafin dun shatika tiki ƙarshen haiba mai kyawun fuska da dukkan jiki mai kyan sha'iba in kai kafi kowa kyau cikin mutane ba hana rai ba in ƙarshen ƙasaita agun kaliki na ba a marar kishiya manzo mai kyawun tarbiya manzo mai kyawun tarbiya na'am da malam hasan mebo mm. akwai kasida ka wacce ka lakabi da mai yabo mm. so na jin kai tsaye za ka rera masu kallon mu domin su saurara su ji mm. cewa wannan kasida tana da alaƙa da wannan suna gaskiya ne <laughs> to akwai mai yabo iye na'am kuma akwai mai yabo iye iye na'am a'a hmm. to fa duk su ne <laughs> masha Allah yanzu wace kake son fara maka mai yabo iye iye na'am din kuma mai yabo iye na'am to ai min iye na'am din hmm. to ai ni ba zan gane ta ba haka eh. amma dai ai mun wace mai yaban dai bari fara da mai yabo iye iye na'am din kai sai mai yabo din to masha Allah ita alhamdulillah mai yabo iye iye na'am sai kai yabo wajen manzo da tafa annabi ne abin yabo mai yabo iye iye na'am sai kai yabo wajen manzo da mustafa annabi ne abin yabo bismillah kaliki Allah sarki guda daya mai yabo iye iye na'am Allah an du sarkin da bai da kishiya mai yabo iye iye na'am ban basira Allah ni. na waƙa kairal anbi godiya annabi muhammadu wanda muke yi maryabo iye iye na'am sai manzo da mustapha annabi shi ne abin yabo bai isa da yin yabonka aka samu mai yabo mai yabo iye iye na'am saboda yin yabonka aka samu mai yabo iye iye na'am a nan fa unguwar mu suna na mai yabo iye iye na'am kai manya da kankana sai ka ji ana fa mai yabo ni ne hasan mai yabo ga manzon musa yabo iye iye na'am sai kai yabo da manzo na Mustapha annabi abin yabo ya amina manzon Allah kula da ni iye iye na'am a cikin mawaƙanka annabi ni ma ka ni iye iye na'am ka kira ni nan gabanka annabi ga ka gani in durƙusa a gabanka annabi in ta yabo iye iye na'am sai ka yabo gidan manzo da duk makiyinka annabin Allah bai da hankali iye iye na kuce masa wawa jaki ne ku kira shi wa agili iye iye na sabo da yaƙi annabin Allah da hamzali fa muna ta san ka manzo na da hasha yabo iye iye na am sai kai yabo wajen manzo da a nan ni zan takaita cikin wannan yabo wani iye na la'auni ne hasan mai yabo unguwa uku mai yabo iye iye amu. baban humaira libna yar baiwa mai yabo baban abubakar saddiq mai yawan yabo iye iye na an sai kai yabo wajen manzo da mustapha annabi shine abin yabo Allah ya saka da alkhairi malam san wannan ita ce mai yabo iye iye mm-hmm. sannan kuma akwai mai yabo iye na eh, an masha Allah eh. a ah, sayyidi di malam hasan mai yabo a shin akwai wani halifanci da aka bayar duba da yanayin uzurruka ko kuma tukunna dai na kamar me kenan halifancin ka eh akwai halifofi na magana ta gaskiya yanzu muna tare da malam nura zakiru shi ma halifa na ne ga shi muna tare da shi sannan kuma ina da halifofi akwai halifa na tudun maliki wato hamza shi ma halifa na ne sannan kuma ina da halifiya a niger masha Allah zairin mai yabo ta mace ke ne ita kuma eh, ita ma harifiya ta ce kaga kana nan sakon ka yana can eh, yana can kwarin bakuwa to akwai dai wasu da dama masu dai wannan din wannan ni kamar eh, na na na sai wannan amma akwai masu hawa wanda zan ji hmm. na akwai lokacin ba da na je molidi kawai sai naje ji wata hawkan wani hawkan ya gora bai san ma ni ne mai ban ba sai ka koma gefe sai ka koma ka saurara da ya gama nashi iya nashi wannan sai ni sai to mai mai tasu ba sai ko gura ko wani ne ko ne Masha <laughs> Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya tukuici da garin Madina amin a sai di malam Hassan duba da cewa kai haushe ne a shiga ta Hausawa wacce ka fi so dai eh to gaskiya shiga ta Hausawa kamar wannan shiga ta wada gani Masha Allah yawa na fi ga doguwa da yawa eh na fi santa wannan shigar to a abinci kuma fa mm, to a abinci magana ta gaskiya na fi san tuwo a a mm. malam Hassan eh tuwo madawami <laughs> alhamdulillah dan saboda da dare za a mu sabon tuwo zan iya cin wannan sabon tuwo sai a bashi yawa da dare eh, da safe na fi to yawa to ya haɗu masha Allah ya zama yawa a samun man shanu ko kakide da yajin daddawa dan ya zama shi na cin tuwo nan gurin Allah sabari haka eh, daga baya kuma sannan sai dan shawo shayi na masha Allah yawa Allah to a bangaren abin da kuma ake sha kuma ba abin da abin da nake sha mm. kamar eh, lemo ko sabon nan ko nau'in na gargajiya ko na gargajiya ko na da ka da sha ina son zoko kuma masha Allah ina son zoko to Allah ya saka kuma lemo kuma abin nan kuma ina shan wato diyo a'a eh multin diyo ba ala ala sadan gayu ne kai ta Allah ya saka da alkhairi a duba da yanayin lokaci malam Hassan wasu shawara za ka bawa yan uwanmu masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sha'irai irin ku da mhm. kuma saura wa'anda suke yi annabi sallallahu alaihi to alhamdulillah ina kira ga sha'irai masu tasowa matasa mhm. dan yanzu magana ta gaskiya yanzu matasan sha'irai sun fadattawa yawa yawa ina kira da musamman matasan sha'irai mhm. wato duk mutumin da ya zama babba a harkar majalisi yayi biyayya ne kuma yayi hakuri kuma ita harkar yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka hakuri akwai jalala da yawa zaka ta gani akwai bacin rai da sosai da dama kala kala za gani dole sai kai hakuri duk mutumin da ya zama wani to wallahi ya hakuri wajen jajircewa ne akan cikin wannan harkar duk abin da aka ce mai kyau ne sai Allah ya jarbe ka da wasu abubuwa wanda zaka ji na ba daɗi to dole ka danne saboda wani saboda in ka danne ma lada ne yawa in ka ran ka ya fari lada ne to ina kira ga sha'irai masu tasowa kasida ba da ka ake yin ta ba magana ta gaskiya su bi malamai hmm. ko sha'irai wanda suka fi su kwarewa in suka yi rubutun kasida su je su bi su su nuna musu gaban da kada mutum ya je shiga studio kai tsaye daka daka mm. hakurin ka je ka saki layi kuma abin ya riga ya fita ya shiga jama'a mm. babu yadda za a gyara to shi to nake kira kafin ka shiga studio mm. ka je ka samu malami na kusa da kai ko kuma ka samu wanda ya fi ka iyawa sha'iri wanda ya fi ka daɗewa harkar ka je ka karanta masa ba ma yake zai je wata kalmar zai gyara saboda ba wanda baya kuskure daga Allah sai manzon Allah su kaɗi ne ba sa kuskure amma duk wani ɗan adam da ka sani zai iya kuskure to ina kira ga sha'irai masu tasowa da Allah dan annabi in suka rubuta kasida su je wajen malamai domin gyara ko sha'irai magabatan su wannan kira su ga manyan sha'iran su dinga jan kananan sha'irai a cikin su yawa eh saboda jan kananan saboda wani sha'iran suna jin tsoron su ta. ka wani ka zo gurin ka kaga ga fuska ka daure ko kuma ba abin nan ka mika mutum hannu baka ya karbe ka da abin nan ba to shi ma akwai akwai illa a cikin lamarin to ina kira ga manyan sha'irai da Allah da annabi kananan sha'irai masu tasowa da Allah su ja su a jiki tunda da ba dan koyo da ba samu gwani ba da ba ba to alhamdulillah wannan kiran da nake yana sannan kuma masoya manzo Allah kamar yadda kace kuma ina kira akan su su dinga soyayya da ikilasi su so annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yawa su dinga kuma koyi da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada zo a ce kai masoyin manzon Allah sallallahu musamman matasa sai ga suna shigar banza eh. sai ga mutum da wizi kuma kace kuma da sigari hannu kace wai shi kuma yana son annabi kaga shi abin to ina kira da sha'irai ai matasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kaurar manzon Allah da gaske ake yin ta to kaji kallon mu duka duka a nan zamu jalin zamu wannan shirin ku biyo mu cikin wani shirin domin jin da zamu tattauna wani sha'iri ne ko kuma wata sha'ira ce in the name of Allah iye na'am in the merciful of Allah iye na'am in farko da sunan Allah iye na'am a yau zan yaban saman zan Allah iye na'am ya dan amina an ramla iye na'am mai kwarjini da kamala iye na'am annabi ya je fadar Allah iye na'am ya zance fa da sarki Allah sallah mai yabo na'am daga nan ya karbo sallah mai na'am ya karbo mana sallah mai yabo na'am ka yi kai domin bauci sarki Allah mai na'am sallar guda biyar kuma jimla mai yabo na'am sai dan abdullah mai yabo na'am mai kurjini da kamala mai yabo na'am sai ka yi yabo anan dahe mai na'am sai ya ba kwa amshi mai na'am sai ka haka kuma ba kwa amshi mai na'am ko so kuke fa mu tashi na'am ka yi yabo ana mu gwai mun ki mu tashi na'am kai a yaban sa mun ki mu tashi na'am mu sai mun yi yaban shi mai na'am manzo na ba ta makarshi na'am san ba wani wanda ya kai shi mai yabo ye na'am sai ga yabo ana sidi manzo dahe mai yabo ye na'am sai ga yabo to alhamdulillah alhamdulillah da wannan wato gidan talabishin wa ya zama saurarawa inda ne jarirai wa kula tulauti ke sire siriya